kayayyakin da aka kona sun hada da biskit madara tumatir jus taliya da sauransu wanda hukumar da ke kula da kasuwanci ta nan shahar da magaran ta kama a wasu shaguna wajen 'yan kasuwa na mata insha shine darakta na hukumar cinikayya a nan da magaran ya ce za su ci gaba da wannan aiki har sai sun tabbatar da ana amfani da kayayyaki nagartattu abin da mun kona lalle yana da yawa akwai abin da ya shahi eh, biski wanda yara suke amfani da shi akwai ji wanda na ruwa akwai kuma wanda a cikin sashe wanda ake sai da mutane suna amfani da shi akwai tumatir akwai nono akwai kuma bat eh, alimentar. A cewar na mata insa wannan aiki za su ci gaba da yin shi har sai lokacin da suka ga komi ya daidaita an fasa amfani da kayayyakin da suke lalatattu don kiyaye lafiyar al'umma. za mu ci gaba da wani aiki tun da amana ce ƙasa ta bamu kuma ba za mu ja da ba ba da muna neman dai jama'a su bamu goyon baya zudda mun ka hita za wannan aiki wannan aiki mun yi shi ne da goyon baya police judiciaire da kuma eh, direction regional ta ta santé publique ta zander da ma'aikatansu na police sanitaire da su muka aiki gwamnan jihar da magaran wanda ya jagoranci wannan kona kayayyaki malam isa musa kiraye ga 'yan kasuwa da su kula da kayayyakin da suke saida ma al'umma don kiyaye cututtuka muna da nauyi ya zama mun kiyaye lahiyar 'yan kasa shi yasa muka umarni wato ofisin mai kula da wato kasuwanci na hezanki kewaya tare da wasu sauran ofishi waɗanda sun ka kula da wannan aikin suna kewaya suna ganin suna buɗe shagogi suna diddiba abincin da a ciki a yaushe sun ga abincin da ya zama ya lalace suna da izinin su hidda shi da cikin shago kuma mu ƙara kiran jama'a da su 'yan kasuwa da su kuma al'umma masu sayan abin kowa ya ba da hannu don saboda ya zamanto su masu sauwa sun sau abu na kwarai su kun masu ci ya zamanto sun kiyaye da suna cin abinci na kwarai don saboda ya zamanto mun kiyaye lahiyar al'ummar mu gaba daya. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.